dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki Magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya Allah madaukaki ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka bulughul maram min adillatil ahkam wallafar babban malamin musulunci al-hasib abul fadl ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani Allah madaukaki ya ji kansa da rahama karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin bilal ibn rabah da ke tula Klos unguwar fadamar mada a cikin garin bauchi yau shine wuni na uku a a cikin watan jimadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 yayi daidai da 24 ga watan 11 2025 kirgin miladiyya wannan kuma shine darasin mu na ɗari da tara kashi na biyu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu faɗin daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai ɗin a karatun da ya gabata in ba na manta ba mun fara karatu a hadithin nubai shatal huzali amma sai muka rasa wutar lantarki ko kuma satin da ya wuce ba ne yawa a cikin babu siyamu babu sawmu tatawwi ma nuhiya an siya siyamihi babin da ke magana akan hukunce-hukuncen da suka shafi azumin nafila da kuma irin hane-hanen da aka yi akan abin da ya shafi azumin nafila hadithin nubaisha malam ya ce wa an nubaisha talhudali na? 110? haka ne? wancan na baya 109 ne? amma ni na rubuta 109 ne a wancan na ce da bakwai kuka ce da takwas ne a farkon babin ne a shi haka ne lallai 110 wato darasi na 110 daidai kashi na biyu a cikin wannan littafin muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗin daidai وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريك أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل راه مسلم حديث نبيشة الله مدوكي يقرأ ما سيدا صحاب من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم آه، نبيشة أنا سيدشي نبيشة الخير وتنبيشة ابن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه Ah, ana ce da shi nubaishatul khairi ne saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da kansa yace masa nubaishatul khairi wato nubaishan alkhairi saboda wata rana ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama an kama fursunonin yaki sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan fursunonin ko dai ka yi musu falala ka sa a sake su ba tare da komai ba ko kuma ka ba su dama su fanshi kansu ka musu da ciki biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace yace amarta bil khair fa anta nubashatul khair yace kai umarni da alheri kai ne nubashatul khair to kaga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama duk wani suna da aka samu da manzon Allah ya fada wa sahabi kuma manzon Allah ba zai faɗa masa sunan ba sai in sunan akwai alheri a ciki akwai yabo to duk wanda manzon Allah ya gaya masa ya masa wani lakabi to za ka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rike ba abin da suke so irin a gaya musu wannan lakabi saboda duk abin da manzon Allah zai faɗa na lakabi to alheri da haka ya shahara da sunan Nubaisha Sulkhair to Nubaisha a kaga dai duk da cewa Nubaisha Sulkhair ga yadda sunan yake da yadda manzon Allah ya gina shi da alheri amma sunan bayawa ko ba haka bane irin wannan yana da kyau raya irin waɗannan sunaye in ka ji wani suna wanda kaga wani bawan Allah ne mutumin kirki da ya bada a addinin musulunci har manzon Allah faɗe shi da alheri to in ka ji sunan sai ka rike ran da Allah madaukake baka da sai ka sa masa ba wai haka kawai da ka ji suna a gari kawai wani wani style style ko ka san haka mutanen mu suke yi da sun ji wani suna mai sabon style haka wani dan turanci turanci larabci larabci haka an dan cakuɗa kenan kawai sai ya kwasa bai san ma'anarsa ba sai bayan ya sa da wata guda kuma sai kuma abin ya dame shi rinka tambaya wai ne ma'anar sunan ne dan Allah sai ka sa za ka tambaye ma'anar sunan ko kafin ka sa kafin ka sa ya kamata ka tambaye ma'anar sunan an gane ku qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah ya ce ayyamut tashriki ayyamu aklin wa shurbin kwanakin yanyanan nama a tashrik haka ake fara da hausa wato kwanakin da ake hidimar naman layya ranar sha ɗaya sha biyu sha uku a waɗannan kwanakin duk inda ka shiga dabdalar nama ake in bayan layya ne haka ne ko kwanakin dabdalar nama ne duk inda ka je ko bakunta ma me za a kawo maka nama an gana so ka ga nama yana araha to sai kwanakin layya duk inda ka je wani gidan in ba in layyan ne ta zo ba wata guda ake ba a ɗaukar nama ba amma in layya ta zo za a baka nama in kaje ba ko ma in yi zo za a ce masa ga nama ba wani ya baka dambu wani ya baka mai guda-guda wani ya baka mai kashi wani ya baka tsoka kala-kala wani ya baka dahuwar abin nan eh, farfesu na fata ko na kai ko na kafa kana to haka su ma larabawa a wannan kwanaki haka suke a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan waɗanda suka tafi aikin hajji a waɗannan kwanakin su ma cikin hidiman nama ake saboda an yi ta yanka hadaya tana ta yanka hadaya kuma bai ir musamman yadda annabi sallallahu alaihi sallama yake yin yanka hadayarsa kaga zai kwadaitar da masu shi su yanka da yawa to gashi lokacin kuma ake layya mazauna gida suna layya masu aikin hajji suna hadaya kaga nama ta gabas nama yamma nama kudu nama arewa annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga shi da zai hadaya sai raqumi 100 yanki shi kadai to kaga duk wanda yake da dama ya ga manzon Allah yanka 100 ai shi ba sai da karfin sai kare ko to shi yasa ake ce da su ayyamu tashrik wani lokacin ana ce da su ayyamu mina wato kwanakin zaman mina saboda a lokacin alhadai suke zama a mina bayan sun gama manya-manyan ayyukan aikin haji to za su koma ranar goma ga wata kowa zai koma mina a yi kwana biyu ko kwana uku wanda ya kwana biyu zai tafi ranar sha biyu ga wata wanda kuma ya kwana uku zai kai kwana sha uku ga wata a mina to ake so a yamu mina ko wato kenan yana so ya nuna maka cewa daga cikin kwanakin da aka hana yin azumi akwai ayyamu tashriki ayyamu mina kwanaki uku na bayan sallah layya ranar sha ɗaya sha biyu sha uku waɗannan ba a so a yi azumi an ba so a yi ta ɗiban girki ana haɗawa da salatin bandan Allah sallallahu sallama da ambaton Allah ko ayyamu tashriki ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ana ambaton Allah kana jefa tsokan nama a baki kana Allahu akbar ko ba gaskiya bane aga ya kamata a ce ai wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi malamai suna tattaunawa a junansu akan wannan hanin ko kuma a ce hukuncin yin azumin a wannan guri shin haramun ne yin azumi ko makaruhi shin hani ne na haramci idan mutum ya yi laifi ko ku a'a karahi karahatu tanzihi ne ma'ana ba a so ka yi ba amma in kai ba yi laifi ba zahirin a nassosin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ayyukan sahabbai gaskiya yana nuna cewa wato asali yin azumin ya fi karkata zuwa ga haramci yin azumi a wannan kwanaki in ba ga wanda shari'a ta cire ta toge ta ba su dama ba a ya zo cikin sunan na abi dawud abdullahi faƙala kul ɗa ne ya je gidan mahaifinsa sai kawo masa abinci ce ci mana faƙala inni sa'ib abdullahi ɗan amur ɗan asu sai ce azumi nake kun san shi gwanin azumi ne abdullahi ɗan amur saboda sonsa da azumi sai da manzan Allah dinga taka masa burki akan azumi ce a'a ka ɗauki abin da za ka iya ya ce amma aikin Allah ne ina so ka banda kawai kullum ne azumi annabi ya ce a'a ya maka yawa ina laifin ka rinka yin kwaya uku a wata yace inni utiku afdala min zalika ya rasulullah yace a ah, ma'aikin Allah gaskiya ni na iya fiye da haka ya mun kadan uku kadai ka ai ya mun kadan manzo Allah idan dinga kara masa ya kara masa ya kara masa har suka je adamu annabi Dawud yace sum yawman wa aftir yawman to tun da haka ne ka yi azumi kwana ɗaya sai ka sha ruwa kwana ɗaya ya ce inni utiku afdala min dalika ya rasulullah ya ce amma aikin Allah ni ina da ikon yin fiye da haka ban ni kawai shi dai a bar shi kawai ya yi sabon sabu zarce kawai yake sai manzo Allah ce la afdala min dalika ba wanda yafi wannan falala inda azumi ne ba wanda yafi shi falala kai azumi yau gobe ka sha ruwa ba wanda yafi shi amma abdullahi dan amru dan as radiyallahu ta'ala anhu a ƙarshen rayuwarsa lokacin da ya girma ya ce na so a ce na karɓi sauƙin da mai goba sha ruwa to yana ganin ya zai bari kuma abinda manzan Allah ya bar shi a kai amma ya so a ce ya karɓi sauƙin a baya saboda girma ya zo ka sai idan mutum ya manyanta baya cin abinci da yawa amma kuma yana ci akan kai idan mutum shekaru suka kama to yana so kullum a gefensa akwai kunu ba wani da yawa zai shafa fa to ba abincin da dattijo zai ci a rana kwana uku wallahi in ka in ka hada da saurayi dan shekara 22 <laughs> wallahi zama dai ya tashi da shi ka san sauraron nan yan 20 da karan din na akwai duri tun daga 18 19 20 abba ayan kana da irin su dole sai kaga girkin ka ya karu a gidanka dole sai kaga shinkafar ka tana karewa da wuri now da kai ne ba ba sa ɗe eh, ba su eh ballantana ba su da wani abu ballantana a ce su je su ci indomi irin waye ɗin nan ko iyanan suka dogara za ai akwai matsala wani zai cikin dare ma za ku yi a cikin a kitchen a tsi eh a ce burgu a shiga <laughs> a she burgu mai tafiya da kafa biyu ne to shi ne abdullahi ɗan amru ɗan as saboda yawan azuminsa da yake yi ya shiga wajen babansa amru ɗan as Allah ya ƙara musu yadda duka ce ga abinci sai ce azumi nake yi fa sai yace kul hadhihi al ayyam yace aka ci abinci a waɗannan kwanaki ci abinci kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya amuruna bi iftariha wa yanhana an siyamiha yace saboda annabi alaihi salatu wassalam yana umartan mu da shan ruwa a cikin waɗannan kwadikin yana hana mu azumta su yana hanawa kaga wannan gaskiya yana nuna cewa meye haramci ne ba a san yin azumi a cikin waɗannan kwanaki an gane ko muka ce sai dai wanda mai shari'a ta bashi dama yayi da aka ce sa su malamai suka ce yi waɗannan kwanakin fa ko azumin ba kance mutum ya yi ba zai yi a cikin su ba suka ce ko azumin kafara ne ba zai a cikin su ba azumin farilla kuma da ba ya zuwa ciki dan ba ramadana bane kenan kwata kwata ba yan azumi a ciki wa na'ishata وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريك أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري حديث إن شاء الله قال متى da Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi mashi da babansa qala su duka biyu Aisha radhiyallahu anha da Abdullahi ɗan Umar radhiyallahu anhu suka ce lam yurakhis manzon Allah bai yi sauki ba fi ayyamit tashriki ko ko lam yurakhas ba yi sauki ba ko dai zama bina'un limalin mai san mafa'iluhu yurakhas ko kuma ya zama bina'an lil ma'lum wato lam yurakhisin nabiyyu kenan annabi bai yi rangwame ba ko ya aka faɗa ma dai ba mai yin wannan rangwamen saiwa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da an ce maka an yi rangwame in ba nassin qur'ani bane ya faɗa aka ce an yi rangwame to wa yake da ikon wannan abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da ka an ce manzon Allah ya rangwame kuwa daidai yake da rangwamen da Allah ya faɗa da kansa da aya da ta zo ta ce an yi rangwame. da abinda manzon Allah ya faɗa yi da a cikin hadisin sai ce an yi rangwame? duka ɗaya ne babu bambanci in dai ba dan tatsina bane mutum sai dan tatsina ne kuma Allah ya kiyaye mu da amin ba a yi mai mafi ayyamin tashiriki a cikin kwanakin yanyanan nama an yi samna a yi azumi cikinsu illa liman lam ya ji hadiya sai dai wanda bai samu hadaya ba wato mutumin da ya tafi aikin hajji kuma aikin hajjin da ya aikin hajji ne da hadaya ta waje ba a kansa mai aikin hajjin tamattu'i ne ko mai aikin hajjin kira ne waɗanda su ne hadaya take kansu wato aikin hajjin tamattu'i wanda ya yi umra a cikin watannin aikin hajjin kuma ya gabatar da aikin hajjin cikin wannan tafiyar ba wata sabuwar tafiya ba ba tafiya ɗaya ne ya yi umra ya aikin hajji kuma a cikin watannin aikin hajji a wannan shekara to wannan shi ake ce masa tamattuli mai kira ne kuma cakuɗawa ne da umra da aikin hajji a lokaci ɗaya zai yi su niyya ɗaya zai yi musu da umra da hajji shi ake ce kira ne to waɗannan guda biyu Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi wanda yayi tamattu'i na hajj umra yayi aikin hajji to famastaysara min al-hadi yanka abin da ya sawwaka na hadaya wannan tamattu'in ana ce masa tamattu'i sannan kirani ma ana ce masa tamattu'i shi yasa dukan su hadaya ne akan su to idan mutum hadaya ta hau kansa kuma sai bai samu ba sai Allah ce faman lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajji wa sab'atin idha raja'tum tilka asharatun kabila. wanda bai samu ikon yanka hadaya ba ba shi da shi to sai ya azumi uku fil hajji a cikin kwanakin hajji wa sab'atin idza raja'tum sai ya guda bakwai kuma idza raja'tum in kun koma ku yi azumi uku a kwanakin hajji ku yi uku kuma bayan kun koma gida in an hada nauki bakwai kuma kun koma gida nawa kenan shine Allah shi tilka asharatun kamila goma kenan chip chip shine wani da yace akwai akwai mathematics a Qur'ani yace fa Qur'ani komai akwai idan baka gano shi ba aka ce to ga yawan mathematics yace gashi nan Allah madaukakin sarki ya faɗa la لم fa فصيام thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tum tilka asharatun yace 3 plus 7 equal to can ba shi ne masu ɗin ba ba ma an ce komai na ƙul'ani ba yana nufin can komai za ka gan shi ƙarara ba a za ka ga ishara zuwa gare shi in kana da ilimi za ka hango yadda abin yake domin babu a cikin ƙul'ani ma ka samu a cikin hadithi ai ƙul'ani ya maka ishara zuwa ga hadithi kuma haka ba ne ba ma ata kuma rasulu fa ruhu wa ma na hakun anhu fantaku fa in tubi'uhu تهتدوا أضيء الله wa duk waɗannan ayoyin da suke nuna cewa riƙo da abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni to wanda bai samu ikon yin wannan hadayar ba sai aka ce ya azumi uku a cikin kwanakin haji to shine wannan maganar cewa sai wanda bai samu hadaya ba to shi an ba shi dama a cikin waɗannan kwanakin zai iya yin kwanaki zai iya yin azumi zai yin azumi sha ɗaya sha biyu sha uku kaga yayi ba kwana uku ba to wa sab'atin idza raja'tu bakwai din kuma in an koma gida an gane ku cikin malamai akwai waɗanda suke ganin cewa wannan hadifin ba marfu'i ba ne wato ba maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ne daga cikin malamai akwai wanda suka faɗa haka suna ganin cewa istinbatsi ne istinbatsi ne aka yi a cikin wasu dalilai na alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce istinbati ne da Allah madaukakin sarki yace faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil suka ce tunda aka ce ayyamu fil hajji ki ayyamu tashriqi su ma sun shiga ciki amma da yawa cikin malamai suna ganin cewa wannan a tabbataccen abu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan dai wanda aka bashi dama ya azumi a cikin kwanaki guda uku 11 12 13 shine kadai mutumin da ya je aikin hajji bai samu abin da zai hadaya da shi ba wa nabi ta radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala la takhussu laylatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali wa la takhussu yawmal jumu'ati siyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum rawahu muslim hadithan abu Huraira. Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah yace la taqussu lailatal jumu'ati bi kada ku keɓance daren juma'a da sallar dare min bainin layali a tsakanin dare ku wala taqussu yawmal jumu'ati kada ku keɓance wunin juma'a bi siyamin da azumi min bainal ayyami a cikin wunin nika illa an yakuna fi saumin yasubuhu ahadukum sai dai idan wani azumi ne dayan ku yake azumtansa wannan hadisin al-Imam Muslim ya fitar da shi fadan annabi sallallahu alaihi wasallama kada ku kebance lailatul Juma'a bi qiyami kada ku kebance daren juma'a da tsayuwar dare wato kada ka dauki daren juma'a shi kadai ka rika cewa shi zaka rinka rayawa saboda daren juma'a ne juma'a haji babban rana don haka saboda girmanta tunda ita ce idil usbu ita ce idin sati don haka bari ka girmama daranta da yin sallah shi kadai ka keɓance shi da nufin cewa dan na juma'a ne bari ka rinka yin sallah cikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce haka min bainin layali a tsakanin dare ku amma idan kawai ran da ka samu dama kai sallah kana yi ranar da ka samu dama kawai daren juma'a ne sai kai ba ba laifi a cikin wannan amma ka keɓance daren juma'a da nufin cewa shine zaka rika masa sallah to wannan shine abin da manzo Allah ya hana wanda yake nuna mana cewa a shari'a ba ka keɓancewa wani lokaci ko wani dare ka kebance shi da wani abu ka ce a lokacin za ka yin yinsa kawai a wannan lokacin kaɗai zaka rinka yin sa yayi kama da ka shar'anta wata ibada a wani lokaci an fahimta ko? da haka za ta shiga cikin albid'atul idafiyya abinda malamai suke cewa za ka samu cewa wani abu shari'a ta ce a yi amma ba ta keɓance masa wani lokaci ba kai sai ka keɓance masa lokaci sai wannan lokacin da ka yi shi to ya yi kama da kama ka shar'anta lokaci ne wa ibada an fahimta ko wannan yana nuna mana a korewar wata sallah da ake yi ana ce ita salatun raga'ib akwai wata sallah da ake ce ma wata salatun raga'ib raga'ib jam'u na ragiba abun kwadai wato wata sallah ce mai matukar abun yi ayita ake ce ma wata salatun raga'ib wai ana yin ta ne farkon daren watan rajab farkon daren watan rajab wannan Allah madaukakin sarki bai saukar da hujja akan wannan ba Allah bai faɗa ba duk wanda ya keɓance wata rana a cikin wani wata ya ce wannan ranar a wannan watan duk shekara akwai wata sallah ta musamman da ake yi to ya kirkiri abin da babu shi a musulunci ya jingina musulunci yasa malamai suka ce salatul raga'i bid'a ce kuma tana nan mutane suna yi ba kai da yake kawai malaman sunna kake saurara shi yasa ba za ka ji ta ba amma suna nan suna yi da ka ji ba lokacin su yake yanzu zamanin social media ne a watan rajab suna yadawa wai juma'ar farko a watan rajab da da juma'ar farko a watan rajab da juma'ar tsaki a watan rajab da juma'a ta uku da juma'a ta hudu duk sunan su juma'a ko ba su da wani bambanci da juna babu wani dalili da ya saukar ya bambanta juma'an farko da ta karshe a watan rajab sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada kuma ku kebance wunin juma'a bi siyamin da azumi min bainal ayyam a tsakanin wuni ka kebance wunin juma'a saboda ranar juma'a ne kace bari ka girgin ka girmamawa tana yin azumi saboda girmama juma'a shi ma manzon Allah ya hana sai ya ce illa an yakuna fi sawmin yasumu aduhu sai dai in ya zo a wani wurin da ɗayan ku yake azumi a cikin sadama mutum yana yin azumin yau ya azumi gobe ya sha ruwa da ya sha ruwa ran alhamis ba shagari yaushe ne juma'a sai azumin sa ba shi da wata matsala bai keɓance juma'a da nufin azumi ba abin da ya nufa da azumi shine gobe ya sha ruwa jibi ya azumi za ta ya sha ruwa jibi ya azumi juma'a ta faɗo ba a shirya ta ba ita ma sai azumce ta amma keɓancewa wunin dan kasancewansa wunin juma'a idin sati azumce shi shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana kamar da wani hadisin ma zai zo akan wannan a gaba insha Allah wa anhu aidan radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه وعنه هل يندد قريش شيوى كينا أبو هريرة دان شيني قباتا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي لا يصومن أحدكم يوم الجمعة كدت ينكو ya yi azumi a wunin juma'a kai da ɗayanku ya yi azumi a wunin juma'a illa an ya suma yawman qablahu sai dai idan ya yi azumi kafinsa au yawman hu ko azumi bayansa muttafaqun alaihi hadisan al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun hadu a kansa wannan hadisin ya keɓance wani juma'a ne da hana azumi a cikinsu sai inda sharaɗin mutum zai yi azumi alamis ya hada da juma'a ko kuma yi juma'a ya hada da ne da asabar amma kada manta da hadisin abu hurairah da ya gabata za Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce illa an yakuna illa an yakuna me a saumun yasumuhu ahadukum sai dai dan wani azumi ne da ya zo wanda dama ɗayanku yana azumtan wannan ranar to ba sharaɗi ne sai yayi yi alamis ya hada da juma'a ko ya juma'a ya hada da asabar ba ka saba yin azumin ashura da ya zo ran sai ya zo ran juma'a to ba ta maka Allah kai azumin ashura ran juma'a sai ka hada da alamis ko ka hada da asabar ba saboda wancan hadisin da ya gabata ka saba yin azumin ranar arfa sai ya zo ran juma'a to zaka iya azumtan juma'ar ita kadai an fahimta ko abinda aka hana shine fa keɓance wunin juma'a da nufin girmama ta a matsayin juma'a ka abinci ta malamai sun yi sabani akan wannan hukuncinsa makaruhi ne ko haram haka kawai ba dalilin komai ba arfa ne ta zo ba ba ashura ba ba tasu'a ba ba azumin annabi Dawuda kake yi wa ka azumi gobe ka sharuwa ba a'a haka kawai ran juma'a sai kai azumi haka kawai ka kebanci zubar kai azumi ita kadai shin wannan haramun ne ko makaruhi ne <coughs> wasu malamai sun ce makaruhi wasu sun ce haramun wasu ma sun ce ba ma makaruhi bane ba amma hadisi fa ingantacce ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallam an ruwaito magana guda biyu a wajen imam malik rahimahullah wata magana tana nuna cewa shi imam malik baya ganin ma makaruhi ne akwai riwaya kuma da cike nuna cewa yana ganin karhanci amma abin da ya fi ɗaukan cewa imam malik yana ganin cewa wannan abin makaruhi ne ya fi komawa zuwa ga asalinsa domin idan hadisi ya inganta al'imam malik ya ce shi ne manhabarsa idan sahal hadisu ko kuwa manhabi yace in kana neman mazhaba ta shi duk inda hadisin annabi ya inganta na mazhaba ta sai abin da ya fi dacewa da asalin imam malik shine yarda da wannan hadisin da hukunci da shi an gane ko wasu daga cikin malamai suka ce to idan ku ya tabbata maliku rahimahullah ya ce wannan azumin ba ma makaruhi bane ba haramun bane suka ce to hadisin bai kai wa maliku bane kawai hukuncin da suka ce kenan dan ba zai imam malik hadisin ya je wajensa kuma ta hanya in wadanda suka gabace shi manyan manyan malamai ya gaba su yake da shi ba to yana kaffa kaffa wajen aiki da wannan hadisin dan yana ganin cewa la Allah wannan hadisin an shafe hukuncin sa ne amma in ba haka ba a za a ce mutanen Madina su kaurace masu kuma gashi nan an fahimta ku? to wannan hadisin idan ya zama na cewa sananne ne a Madina kenan amma ka iya samun wani hadisin bai shahara a madinan ba a wani gari ya shahara daban sahabin da ya dauki hadisin ya shahara a hannunsa ba a madina ya rayuwa sai ga hadisin ya shahara a wani wuri bai shahara a madina ba kuma wannan ba tawaya bane a wajen malami a ce ko wani hadisin da ya buya masa ai ba tawaya bace awa ma utitu min al-ilmi illa qalila haka Allah madaukaki ce fa kullu bi ilmin alimun wani lokaci almajirin ka sai ya san hadisi kai baka sani ba daga ba ta haka yana faruwa Imam Malik ibn Anas almajirin sa Abdullahi dan Wahab ana zaune aka tambayi Imam Malik rahimahullah dangane da tsitsefewa ya tsun kafa a alwala amma Imam Malik yace ba sunna bane Abdullahi dan Wahab bai ji wannan magana sai da aka tafi an bar karatu an tashi an tafi sai ya keɓance da imam malik rahimahullah shi ce na ji an yi kafar tamala an yi tambaya akan tsatsefe yatsun kafa a wajen alwala kace ba sunna bane ni kuwa na samu hadisi akan haka ya ce gaya mun hadisi gaya mun isnadinka ya ce haddasa ni fulan an fulan an fulan ya koro masa isnadin hadisi ga abun wanda ya ji malam wane malam wane kuma daga malam wane malam wane daga malam wane ya ji wato mutane da nagartattu a cikin isnadin hadisi yace to me yasa baka ga ba lokacin da na faɗa sai yace saboda girmamawa eh saboda kyakkyawan uslubi da isar da sako da girmamawa ban sani ba ko kana da wani yi kana maliku ya san hadisin amma yana da wata fahimta ne akan hadisi da aka washe gari ana zuwa karatu imam malik bai fara karatu ba sai da wani fatawarsa ta jiya yace jiya na ce ba sunna bane yau kuma nace biye sunna ne saboda ga hadisin manzon Allah daga wajen almajiri na Abdullahi dan Wahab to ne to kaji manyan. manyan gaske fa ba irin manyan tabbugo malamai sun tattauna to me yasa aka hana yin azumi ran juma'a da keɓance ta wasu suka ce saboda idi ne ranar idi ne ranar idi ba yin azumi ba idin karamar sallah da idin babbar sallah manzon Allah ya hana azumi ba suka ce to ita ma juma'a idin sati ne ta aka aka hana azumi wasu suka ce mukhalafatan lil yahud dan saba wa yahudu da nasara saboda su yahudawa suna azumtan ranar asabar ranar idinsu ne amma suna azumtar ta saboda girma mata nasara suka zo sai suna azumtar ranar lahadi dan ranar idinsu ne su ma saboda girma mata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ci kuma sai ya ce to mu saba musu mu kuma kar mu azumci ranar ranar juma'a saboda mu kuma idin mu na sati juma'a ne ba za mu azumi wasu suka ce illar kenan dalilin kenan wasu suka ce dalilin ne sa aka hana saboda kar mutum ya samu rauni juma'a rana ce da ake son ibada ana so a tafi sallar juma'a kuma kaga sallar juma'a su suwa wancan lokacin ba irin tamu bane eh ba irin juma'a mu bane duk kowa kofar gidansa akwai juma'a ba haka bane juma'ar ba ta da yawa duk gari in ka je ko ina juma'a ɗaya ce har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya babu wani gari na musulmai da yake da juma'a guda biyu juma'a ɗaya ne ɗaya ne a makka ɗaya ne a madina to amma jama'a ne suka yi yawa musulunci ya yadu jama'a ta yawaita an hayayyafa da yawa da haka sai zama na cewa in aka ce yanzu za a ce a garin na ya masallacin juma'a guda ɗaya ta yaya za su lalace eh wacce kasuwa ce za ta ɗauke mu a mele ta juma juma'a kamar kasuwar budalon a mata rufi za ta ɗauki mutane <laughs> a hada da kasuwar yan gwari duk ba za ta ɗauka ba har hada da asibiti ba <laughs> in ku ta dauka in aka tashi a sallar juma'a to Allah ya kiyaye abin da za faru to kaga wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj wannan yasa malamai suka bada fatawan halaccin yin juma'a fiye da daya a gari amma da magabata tattaunawa suke shin ya halatta a juma'a biyu a gari ko bai halatta wasu suka ce san bai halatta wasu suka ce ya halatta in garin ya kai girman bagadada saboda a Baghdad ba ku lokacin manzan Allah ba daga baya an samu juma'a guda biyu a Baghdad dan ma suka ce a ai Baghdad kaman gari biyu ne duk da ɗaya ne amma kaman gari biyu ne katon gari ne kuma sai ruwa ya zo ya raba garin biyu wancan suna wancan bangaren wancan suna wancan bangaren suka ce to ai gari biyu ne ta haka wancan suka yi juma'a su wannan suka yi juma'a su amma in dai wai gari a haɗe yake suka ce bai halatta ba Wannan ko suka ce a girman gari ne inda ya kai girman bagda da garin to ya halatta ya juma'a kaga wannan matsala ce da za ake tattauna ta yanzu ko tattauna ta ba ai yi yanzu juma'a garin nan guda nawa ne ɗari da hamsin to ƙara ɗari da hamsin kan ɗari da hamsin to kaji a yanzu kan saura ka ɗanmu mu koma kowane masallaci juma'a kowane masallaci juma to wasu suka ce saboda a samu cikakken dama a yi ibada ta aje sallar juma'a rana ce da ake yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rana ce da take da wani keɓantacciyar sa'a wanda babu wani bawa da zai dace da wannan sa'ar yana roƙon Allah mai daukakken sarki ba ce Allah ya ba shi abin da yake nema to kaga rana ce fa lallata da a samu a samu iba a samu dama ayi ibada shi ko azumi yakan sa waje ya rauni yanzu ne ina karanta izu 20 a wuni ko izu 10 in yana azumi da ƙyar zai karanta uku yana yana hamma ko ba haka bane wani yaro hadda yake zuwa amma duran da duran da litinin ta zo sai ya azumi ko ba in hadda na ce kai hadda da yanzu zama maka muhimmanci akan azumin ka bari azumin ka yi daga baya zai yi hadda yanzu in dai azumin zai hana ka yi mai hadda to ka bari ka yi hadda a yanzu an tambayo daga cikin magabata aka ce me yasa baka yawaita azumi yace saboda azumi yana rauna ni bana iya karatun alqur'ani da yawa wa qira'atul qur'ani ahabbu ilayya minhu ni kuma na fusan karatun alqur'ani akan sa shi kuma zai hana ni to ba mun hadda yake ba shi ballan tana mai hadda ka san kana hadda ai kana bukatan lazumtan karatu da yawa ba na manta ina yaro mun je gona ni da yayana ina son haddace alqur'ani Allah ya sa mun son qur'ani tun da yaro to sai na je ya ga na je na yi fitsari ni lokacin ban zana wani tsarkin dutse ma wani waya duk ban sani ba ni dai kawai na je na yi fitsari kuma al'ada ta yawanci ana yi ina yin tilawa sai je ne fitsari na dawo muka ci gaba da aiki kuma sai ina yin ci gaba da karatu sai ce kai baka da hankali ne yanzu ka je kai fitsari kuma ka zo kana karatun Qur'ani na ce tab wai yaye ina zai yi ni da nake so in haddace Qur'ani a ce yana yi tsarki tukun kafin ki karatu ina zai yi <laughs> ina ga ce ni na ga cewa wanda yake so haddace Qur'ani a ce wai ya jira tsarki kafin ya ina zai yi na ce ni da nake so zama alarma ya ce tab kai ka san alarma kuwa ya ce ba ga da hankali <laughs> ba za alarma ba waƙila خوف المبالغه في تعظيمه wasu ka ce a abin da yasa aka hana yin azumi keɓance juma'a ya mata azumi saboda kar a wuce iyaka wajen girmama mata duk da cewa kaga wuni ne mai girma to amma ana so girmama shin da zaka yi kar ka wuce abin da shari'a ta ajiye ka an fahimta ko shi ka san addinin musulunci komai nasa yana son tsakaituwa ne ba wuce iyaka ba gaza kaiwa inda ake so akai kazalika ja'alnakum ummatan wasatan akaituwa ake so wasu suka ce dan kada wasu su dauka wajibi ne yin azumin juma'a shi yasa aka hana duk waɗannan malamai sun fada to koma wanne ne a ciki ne haka sakon yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hana keɓance wunin juma'a da azumi haka kawai don girmama su wa aidan radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi idan tasafa sha'ban fala tasum rawahu khamsatu ahmad daga gare shi wa abu huraira Allah ya ƙara masa yadda abu da dan gata ne kullun sai an ce radiyallahu anhu to no sai wasu suna zagin sa mu kuma muna muna muna cewa Allah ya kara masa yarda ka san ko dai Allah baya karban mummuna addu'a ko wace yake karba kyakkyawa mutum mai maka laifin komai maka zo kana masa muna addu'a yaushe Allah zai karba addu'ar kakan manzon Allah ya ce idan ta safa sha'abanu idan watan sha'abanu ya raba biyu in yayi rabi fala tasumu to kar ku yi hadisi ne mai rauni in al-Imam Ahmad ibn Hanbal mana yana inkarin ya zai a ce manzan Allah sallallahu ya faɗi wannan magana bayan ga dalilai nan karara da suka nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi a cikin sunan Nasa'i da Ibn Majah da sauran tafan sunna an gane ko wa an as-Samma bint Busr radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليضبغها فليمضغها رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ حديثا سماء بنت مصر رضي الله عنهما الله يكرمه يدا ده ita بابنتا مصر anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce la tasumu yawmas masabci kada ku yi azumi ran asabar illa fi mafturida alaikum sai dai abin da aka wajabta muku fa illam yajid kum, idan ɗayanku bai samu komai ba illa liha a inabin au uda shajaratin falyambukha annabi sallallahu alaihi wa sallama yace in dayan ku bai samu komai wa illa liha a inabin sai bawon inabi aw uda shajaratin ko icen wata bishiya falyambuk hatu ya tauna danya ya mai kenan danya ya karya shi rawahul khamsa wannan hadisin malaman hadisi biyar suka fitar da shi malaman hadisin nan biyar ashabu sunan al-arba abu dawud da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah na biyar din su shine al-imam ahmad ibn hanbal malam yace wa rijaluhu thiqatun waɗanda suka ruwaito wannan hadisin amintattu ne in ka ɗauke su su a karkashin kansu amintattu ne wane daga wane wane da wane ba su da matsala illa annahu mudaribun sai dai matsalan hadisi ne da ya kwan gaba kwan baya hadisi ne da yake da ittirabi yau a ce kaza gobe a ce kaza jibi a ce kaza gata a ce kaza ittirabi kenan wa kad ankarahu malik al-imam malik yayi inkarin wannan hadisi cewa hada hadithun kadhib yace wannan hadisin kadhib ne kuskure ne kadhib ana fadan sa ana nufin ƙarya kadhib ana fadan sa ana nufin kuskure galibi malamai suka ce abinda imam malik yake nufi da kadhib yana nufin haba kuskure ne hadisi faƙala abu dawud abu da kuma ya ce huwa mansukun a'a hadithin an shafe hukuncinsa ne wannan hadithin a yana daga cikin hadithin da kusan ka iya cewa malamai kashi 99.9 duk sun tafi akan rashin aiki da zahirin wannan hadithin duk da cewa sun rabu kashi-kashi da kowa irin mahangarsa akan hadisi akwai waɗanda suka ce hadisin raunan hadisi ne kamar imam malik kamar yadda muka faɗa yadda ibn hajjar ya kawo ya ce hadisin mai rauni ne kuskure ne hadisin a cikin malamai akwai waɗanda suka ce a'a ba kuskure ba ne amma an shafe hukuncinsa ne shi ne abu dawud ra'ayin abu dawud da wasu daga cikin malamai su mansuku shi yasa al abu dawud da ya kawo hadisin babu nahi an siya mai wa sabt babun da ke nuna an hana yin azumi ranar asabar sai biyo bayansa da babun da ke nuna cewa an yi rangwami an shafe hukuncinsa sai ya kawo hadisan da suke nuna halaccin yin azumi ranar asabar a bayan wannan abin da ke nuna fahimtarsa masu yasa ma ya nassanta ya ce hada hadifin mansukun bayan ya kawo shi ya ce hadifin mansukun sai kuma ya bi bayansa da wani babi da ke nuna halaccin yin azumi ranar asabar wasu malamai sun tafi akan hadisin mutsaribi ne kamar yadda ibnu hajar ya kawo ana ittirabin daga ruwayar hadisin ne as-samma wani lokacin ana ruwaitowa daga samma daga annabi ba tare da babanta ba wani lokacin a ce daga samma daga babanta busur daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wani lokacin a ce daga famma daga abdullahi dan busul dan uwanta kenan an gane ko daga kuma babanta busul haka hadisin yake kwan gaba kwan baya a cikin ambatan sahabban to amma dukkan su waɗannan guda uku duk sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam haka wasu malamai suka ce to ai wannan ba zai cutar da hadisi ba shawa'un samma ita kadai ne ta ji a'a daga babanta ta ji a'a daga dan uwanta ne daga babanta duk babu matsala yace suka ce wannan ba matsala bane wasu cikin malamai suka ce a'a wannan hadisin abin da ake nufi da shi shine irin halin da aka yi wa azumi ranar asabar haka kawai a juma'a haka kawai ka keɓance asabar ka azunce ta don girmamata, mata suka ce ne aka hana ko yaya ne ne kari za ka samu cewa wannan hadisin ya samu matsala in aka sai a zahirinsa ne saboda hadisi hadisai manya-manya wanda babu sabani akan ingancinsu da suka ci karo da shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yace mafificin azumi shine azumin annabi Dawuda yace ayi azumi yau gobe a sharuwa jiba azumi gata a sharuwa me yin azumi haka zai azumar ko ba zai ba dole a saboda ta tare shi mun karanta hadisi a baya da manzon Allah ya hana a kebance wurin juma'a azumi sai yace illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu sai dai in yayi azumi kafin sa ko bayan sa bayan juma'a wata rana ce asabar haka ya samu matarsa juwairiya radiyallahu anha tana azumi ranar juma'a yace kin yi azumi jiya ne tace a'a yace yi gobe tace a'a sai ce to ki karya da yace yi gobe yaushe ne goban asabar in ba a yin azumi ran asabar zai ce mata sai akwai hadisi da zamu karanta a gaba wanda daya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam, musallama da aka tambaye ta wai yaya azumin manzon Allah yake ne tace mafi yawan azumin manzon Allah alaihi salatu wasallam yawm as-sabt wal ahad sana asabar da ladi in ma ayin azumi ran asabar har tace mafi yawan azumin sa asabar ne da ladi zai yiwu zai yiwu haka ta haka shi sa mafi yawan malamai suka tafi akan wannan hadisin mai rauni ne ma yana da rauni wasu kuma suka ce a'a ba asali a hanyar ruwayansa ba za ka gane rauni ba amma dai ya ci karo da hadisai ingantattu waɗanda suke babu a akan na naka ajiye shi a yake da waɗancan hadisan duk wannan in ka kula inda ake da sabanin shine haka kawai ka keɓance asubur kai mata azumi Shi ne wasu cikin malamai suke ganin makaruhi ne wasu suke ganin ya halatta amma azumin arfa ya zo ran asabar ko azumin ashura ya zo ran asabar ko kana azumin annabi dawo da yau ka sha ruwa gobe kai azumi ko kai azumi ran juma'a ka hada da asabar duk wannan babu sabani abun malamai ya halatta yi kenan bai kamata a ce azumi ashura ya zo ran asabar a ita rigima ba ba san wanda ya saba akan wannan ba cikin malamai sai a baya bayan nan Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa da rahama shine aka samu galibi duk wanda kaga ya nakalto cewa ba adabi za a sabar daga wurin sa ne kuma dai ya saba malaman zamanin sa ne akai shi ma abinda ke nuna shine yake kan kuskure sauran malamai suke kan dai Allah ya samu dace an nuna min cewa lokaci yayi insha Allah za mu dakata ana abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in muna ko Allah madaukakin sarki Allah ba mu zaman lafiya a gidajen mu ya ba mu zaman lafiya a garuruwan mu ya ba mu zaman lafiya a jihar mu wannan fitintunu da suke faruwa a cikin wannan ƙasa Allah ya kawo mana ƙarshen su waɗannan fitintunu duk wanda suke da hannu a ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tona musu asiri Allah ya watsa labarinsu wani ta'ala ya zaunar da mu lafiya wannan damuwa da ta zo har aka sa aka rufe makarantu a cikin jihar Bauchi muna roƙon Allah madaukake kawo mana sauki Allah ya kawo mana zaman lafiya yara su koma makaranta su gaba da karatuttukan su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin